To, uh, alhamdulahi kamar dama da yadda muka sani cewar yanzu duniyar nan akwai abin da ake kira canjin yanayi. Shi kuma canjin yanayin nan yakan taho da abubuwa da dama. Wasu wajaje zai ba su ruwan sama masu yawa, wasu kuma zai ba su fari. a cikin ƙasar Najeriya alƙalin masu nuna cewar uh, shekaru hamsin da suka wuce zuwa yanzu yawan alƙaluman ruwan da ake samu kusan bai bambanta ba amma ranakun da ake ruwan sun ƙara ragewa wato kaga za a malala ruwa kenan kaga wannan kenan to kaga wannan shi kan shi zai zama to idan aka yi ruwa za ka ga ruwa ya yi yawa kuma idan ya yi yawa idan bai wuce ba ya yi bi hanyar sa to kaga lallai sai ka ga ya yi barna na biyu kuma abu za ka lura alhaji aliyu shi ne ka san yawan mutane sun ƙara yawa a najeriya misali kaga a lokacin da aka yi independent lokacin da aka a shi mulki yawan mutane duka miliyan arba'in da biyu ne a yanzu muna magana miliyan ɗari da tisin da wani abu kaga abin ya yi linkin ba linkin kuma kowane mutum yana son gida da waye da sauransu to wannan gine-ginen da ake yi shi kan shi yana ƙara rage ruwa ya shiga cikin ƙasa saboda inda aka gina gida kaga ruwa ba zai shiga wannan ba to sannan ga kuma a makwararwan mu musamman a cikin birane za a ga mu mutane su da leda su jefa da kwarin haka to wannan yana toshe hanyar ruwa to kaga wannan tabbas za ka ga zai sa ruwa ya malala a bana dai bayanai na nuna ambaliyar ta fara ɓanna sosai alhamdulahi da tsunami sun nuna sun babba da abubuwa kamar mu ma ma'aikatan mu ta yan ranar da yake muna aiki tare da mutanen namet har ma muna kokarin za mu yi abin din rediyo haka domin mu gaya mu mutane don a faɗakar da su ta yadda abubuwan suke tafiya to wasu wajaje za su samu ruwa da yawa da wasu kuma ba a samu wani kuma lokacin zagaya ruwa ya ɗauki to in ka lura duk shekarun nan haka muke ta fama shi yasa ya zamanto mutane ma musamman ma masana yanzu suna ta yawan iri iri kamar yanzu a nan IR ana iri wanda yake zai daidai da irin yanayin ruwan da ake samu to mutane dai ya kamata su samu bayani domin in za ka yi noma ya zama to ka san noma sana'a ce kai ya zama to kawai noma al'adar. mutane su ɗauki noma sana'a ce in ka ɗauki noma sana'a ce to in Allah da za ga za a zamanto ka nemi bayani because ba sana'a da za ka yi baka nemi bayani ba in kai sana'a ba tare da bayani ba to lallai kan sunan wannan sana'a kusan asara. Ma'ana dai kowane manomi a san makamar aikin noman sosai. To wannan shine dai duk mutane duk inda suke da yake yanayin ya bambanta za ka ga nan misali da wannan gari da wancan gari za ga akwai dan bambanci ko ya aka yi na ruwa to mutane ya kamata su nemi bayanai musamman ga malaman kusa saurari rediyo da sauransu haka a insha Allah in ana haka za ga duk wani abin da ke zuwa wanda zai zo ya kawo banna an fahimtar cewa ga zai zo kuma sannan an samu yadda za kare. Baya ga jihar Bauchi da aka sami asarar dukiya mai ɗimbin yawa sakamakon iska da ruwan sama. Akwai wasu wuraren a Najeriya da Nijar da Chadi. Me ya dace shugabanni su yi don kaucewa ambaliyar ruwan? Abubuwa da na gaggawa da kamar da na faɗa shi ne a shugabanni ya kamata tabbatar cewa hanyoyin ruwa an so ya zama duk an wanke su an share su yadda ruwa in yi zai wuce ya wuce. Farfesa Muhammad Khalid Usman muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa.